أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na rana asabar a yau 24 ga watan ramadan hijira 1439 wanda ya daidai da tara ga watan shida miladiya 2018 gabanin mu fara tafsiri akwai tambayoyi kamar haka wannan ya ce malam mutumin da bai samu damar yin wankan juma'a ba kafin ya tafi sallar bayan ya da daga sallar zai iya yin wankan juma'ar sannan alwallar da aka yi yayin wankan juma'a da wankan sallar iri, za a iya yin sallar farilla da ita dangane da matsala ta farko malamai sun yi saɓani wankan juma'a yana da alaka da ranar juma'a ne ko kuma yana da alaka da zuwa sallar juma'a waɗanda suke cewa wankan ana yi ne don zuwa sallar don haka suka ce mata da yara waɗanda ba sa zuwa juma'a babu wajabcin wankan juma'a a kansu ko kuma babu sunnancin wankan juma'a a kansu don an yi saɓani wankan wajibi ne ko sunna ne suka ce wannan babu shi a kansu tunda ba sa zuwa sallar juma'a kuma wankan ana yi don zuwa sallar ne kaga akan wannan wanda ya riga ya zo sallar juma'a aka gama to kuma ba bukatar ya je gida ya sake yin wani wanka tunda bai yi da farko ba kuma an zo an riga an yi sallar akwai riwaya da ta gwada cewa yana cikin hikimar wankan juma'a dan mutum ya zo sallah cikin yan uwansa musulmi ba tare da yana wani wari ba ko yana cikin wata kazanta ba shine hikimar da yasa aka ce ai wankan kun ga mun kalli wannan mutumin da ya riga ya zo sallar juma'a to ba bukatar in ya koma gida ya sake yin wani wanka amma su malamai na ganin wankan yana da alaka da ranar ne dan haka da mata da yara da wanda ya zo juma'a da ma wanda bai zo ba kowa zai iya yin wanka din dan neman lada saboda yana da alaka da ranar amma gaskiyar magana mun duba hikimar yin wankan juma'a shine ka yi shi kafin ka zo sallah bayan ka riga ka zo sallah an gama sallar juma'a an tashi an koma gida ba magana batun wani kai wanka maimakon wancan wanka da bakai ba tunda babban hikima ta riga ta wuce wallahu a'lam alwala kuma in dai alwala ce yadda ake yin alwala kai sawa'un a wankan sallar juma'a kai ko a wankan sallar idi ko ma a wani wanka ne ko wanka ne wanda ba na ibada ba wanka ne na jin daɗi in dai kayi alwala a cikin shi kuma alwala tana nan abubuwan da suke warware alwala ba su warware ba laifi kai sallah da ita dar alwalar da aka sallar juma'a ko sallar idi da ita za a iya yin sallar farilla da ita duk sallar sallar ce sallar nafila yadda ake yin alwala haka ake yi a sallar farilla wannan ya ce wai wai so ake ana idar da sallar juma'a kowa ya sauri ya fita daga masallaci wai saboda ayar fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wannan ban san wannan hukuncin ba ban san wani malami da ya ce da an gama sallah kowa ya fice daga masallaci ba saboda wannan aya ita ayar tana nuna halaccin bayan an yi sallar juma'a akwai halaccin kuma mutum ya tafi neman abin zai ci ko ya tafi neman arziki mun riga mun sani Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay'a Allah ce an yi kira ranar juma'a ku tafi zuwa ga ambatan Allah shine jin hudu ba yin sallar juma'a idan an gama a ku bar ciniki da haka haramun ne bayan kiran sallar juma'a na biyu wanda liman zai hau mimbari ko liman ya hau mimbari? haramun ne a kulla wani ciniki to sai bayan an gama sallah din dan kada ka ɗauka kuma yanzu ba ka da damar tafiya shikenan daga nan shine aya ce fa iza qudiyatus salatu in an gama sallah fantashiru fil ard ku yada bayan kasa waftago min fadlillah da haka halarci ne ba wai wajibi bane ba buƙatar wani ka gaggauta ka fita in ka ga dama kana iya zaman ka a masallaci ba wani wanda ya ce dole sai ka fita da wuri yace wai za a iya yin sallar nafila ko raka'a nawa ka soyi kafin liman ya zo a sallar juma'a wannan haka ne ya inganta cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito da waninsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan ɗayan ku ya wankan juma'a ya shafa mai a wata riwaya ya taho masallaci bai raba tsakanin mutane guda biyu ba ya zo ya sallaci abinda aka kaddara masa shine mahallin shahid wa sallama kutiba lahu ya sallaci abin aka kaddara masa wannan zai zama ya saurari liman ya ji hudu ba zai zama gafara gare shi da haka babu laifi ka yi sallar nafila gwargwadon abin da Allah ya hore maka kai raka abi kai sallama kai bi kai sallama ba laifi da liman ya hau shi shikenan liman ya hau minbari ko da an kira sallah ba bukatar ka tashi ka sake wata nafila shikenan da zarar liman ya hau minbari shikenan sai dai wanda lokacin ya zo masallaci to kaga wannan zai iya yin nafila kamar da wasu sai suka gwada amma dan kai ta yin nafila gabanin liman ya zo babu laifi ina kyauta ta ban manta ba Imam Shafi'i ma wannan ce fatawarsa Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin albani shi ma an hakaito in ya zo masallaci yana yin nafilfili har zuwa lokacin zuwan liman sai mai wannan yana cewa da farko shi dai baya ya san ɗage wando suna ne amma akwai lokacin da suke musu da wani shine yake faɗa mai cewa ai lokacin annabi babu wando ni kuma shi ne masa shiru saboda ban da ilimi akan haka malam dan Allah ina son a yi min ƙarin bayani akan haka sai ce shin mutum zai iya yin sallar nafila bayan ya shaba'i da wuturi abinda ake so ya zama sallaka ta dare wutiri ya zama shine karshe ij'alu akhira salatikum bil layli witran kamar yadda yazo a hadisi ku sanya karshen sallar ku da daddare ya zama wutiri. da haka kyau in kai witiri shikenan an samu wasu ruwayoyi da suka gwada manzo Allah yana yin nafila raka'a bi bayan witiri yan sassauka ka ba dogare ba su malamai suka ce mustahabbi ne har ibn hajar yana da littafi akan wannan mas'ala din da haka in kayi da sunan waɗannan nafilfili la haraj ba komai amma dai mustahabbi dai abin da aka fi so ya zama wutiri shine karshen sallarka da haka yanzu in kayi nafila farkon dare kana sa ran karshen dare zaka tashi ka ƙara wasu nafilfilin to me yankon kai wutiri sai ka bar wutiri din in ka tashi karshen dare ka dora abin da zaka dora na nafila sai ka cike da wutiri din wannan shi yafi wannan shine abin da aka fi so amma da zaka yi wutiri kuma sai Allah ya tashi ka karshen dare ba laifi wasu malamai suna gani ba laifi ka warware wutirin ka ƙara raka ɗaya kai sallama ka ga wutirin ya warware kenan sai kuma ka sake yin sallah sai kai wutiri wasu kuma suka ce a'a kana iya nafila kullun ba tare da ka warware wancan wutirin ba amma ba a yin wutiri bi a dare ɗaya dole ya zama guda ɗaya zaka yi tambayar ka ta farko ba gaskiya bane a ce a zamanin manzon Allah babu wando wannan ba gaskiya bane hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gwada manzo Allah ya ambaci wando cikin tufafi ya gwada akwai shi sali hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito da aka tambaye manzan Allah menene mai ihrami zai sanya sai manza Allah ya ce mai ihrami kada ya sanya alqamis riga kenan wala sarawil sarawil shine wando jami'i ne na wando malamai suka ce wannan ya nuna kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce an batar da manzo Allah ya na cewa kada ya sa wando ya nuna akwai shi ya san shi a zamanin shi dan haka cewa babu shi a zamanin annabi ba gaskiya bane amma annabi ya sa ko bai sanya ba wannan akwai sabani akwai ruwa da tun ce ya sanya amma ba ta da inganci da haka abin da ya shafi tufafi to an bar al'umma ne da al'adunsu iyaka ce an yi musu iyaka kada kada ku sanya maza kada sanya alhariri kada ku sanya kayan mata kayan da yake na mata ne suke sanyawa kun ga ko sanya kayan mata yana koma zuwa ga al'adar mutanen gari kayan da mu anan na mata ne kila a wani garin na maza ne zaka kai kaka sanya kayan mata gwargwadon yadda yake al'adar ku wannan an yi togaci to daga cikin abin da aka togace kada tubabin ka su ja kasa riga ce ka sanya a'a wando ne ka sanya kwarjalla ne ka daura kada ya ja kasa abdullahi da umar yace ko rawani ne ka daura kada ya ja kasa haka wannan masu kokarin sai an kawo wani abu an dangana da sunna su ne suke kokarin wannan kwakule kwakule a ai manzo Allah izar yace izar kuma mayafi ne ba wando bane da haka wando baya ciki ko sai ai manzo Allah a ya yace kamis ba ta ciki kun ga su laraba da yake ba wadan ya bi fitowa ba dogon riga suka fi sawa to can kuma su kuma na sana can can suke ai manzo Allah bai magana riga ba kuma nan suke bai magana wando ba na jan suke manzo Allah bai magana riga ba ila kuma na Indonesia ko ko Yaman ko ina suke manzo Allah bai magana zani ba kila sai da su mun suna daura wannan to da haka wannan ba gaskiya wannan matsala an yi rubutu akan ta ga wani littafi da nazo in gwada muku shi تقويه hujjatul mushtaq بتواتر حديث hadisi المؤمن mu'mini نصف الساق شي shi wannan malam binciken da yi ya tabbatar da hadisin sanya tuba iya rabin qabli hadisi ne mutawatir ba ma magana ahad ba mutawatiri ne akan shi rubuta littafi gashi za mu ga na wani malami da ake kira Muhammad ibn Iwad al musayfiri al-Qurashi akan wannan matsala kurin ya rubuta wannan littafi to a ciki yayi wannan magana da da da muke ambato yanzu na cewa ai manzo Allah izar izar yace izar kuma shi kadai za tsaya akan shi to ya ka wannan yake cewa ya yake yake magana dangane da wannan yake cewa alwajhu sani fil jawab fuska ta bi wajen bada amsa ala anna jami'ar riwayati ja'at bi ja'lil izari ila adalati saq cewa dukkan ruwayoyi sun zo da maganar izar izar ne za a sa zuwa rabin qabri walam ya'ti nassun wai nassi bai zo ba bi raf'i saubi cewa daga tuba ila adalati saq aw nisfi saq to amsa akan wannan wayu jabu anhu bima zakarahu shaykh za a bada amsa da abinda malam ya ambata a littafin sa آه، حينما أنكر على الشافعي وأتباعه من الشافعية في تحريم في تحريمهم الإسبال إذا كان بقصد الخيلاء فإذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهية كراهية تنزيهية ثم قال الشيخ في رسالته سيكي وهذا يدلك بوضوح على أن الوصف بالخيلاء وتقييد النهي به في بعض الأحاديث إنما خرج مخرج الغالب da manzan Allah akwai masu cewa ai in ka sanya ba dan girman kai ba babu komai in ka baka taja kasa ba dan girman kai ba babu komai saboda me saboda wani hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi maganar cewa wanda yayi da girman kai haka wanda bai da girman kai ba komai to shine a cikin amsar da ake basu sai ake gaya musu cewa da manzan Allah ya maganar girman kai kharaja makharajal ghalib ya fita ne a cikin abin da yafi galibi kallon abin da ya fi galibin faruwa galibi mai jan tufafinsa sa kasa galibi yana yi dan girman kai shi yasa manzo Allah ya magana girman kai idza kharaja makhraj al-aghlab fa innahu la mafhuma la wattaqayidu aka kayyade abu idza kharaja makhraj al-aghlab aka kayyade abu duba da cewa shine abin da yafi faruwa fa innahu la mafhuma la lahu inda ammatul usuliyina a gurin galibin malaman usulu ba za ka ce to kenan wanda ba haka yi ba shi babu laifi ma'ana in aka kalli me yafi faruwa sai aka faɗi magana aka fitar da ita kallo da abin da yafi faruwa bari muku misali yadda za ku gane Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ci riba ninkin ba ninkin wattaqullaha ku ji tsoron Allah ko wattaqun naral lati uiddat ku ji tsoron ma'ana wuta wadda aka da wa kafirai ko kuma ku ji tsoron Allah zuwa ƙarshen dai aya to aka ce kada ku cire ba ninkin ba ninkin kada wani ya zo ya ce ya nuna halaccin a cire ba yar kaɗan tunda Allah ce a za'afan mu za'afa to nan malamai na cewa alkalamu kharaja makharaj A nan an gina ayar ne duba da abin da ya fi faruwa yawanci masu cin riba ba sa ci kaɗan shi sa, sai aka baɗe kada ku ci da yawa ba wai don kaɗan ya halatta ba an gane wannan ko misali can cikin suratun nisa da Allah ya magana matan da ya haramta ma'aura sai a ciki ya kawo a cikin matan da baya halatta ma'aura Shi shine wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an ta na bainal ne. ba gabanin nan gabanin nan a cikin ayar wara ba raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa nisa'ikum allati dakhaltum bihinna Allah ya ce wa raba'ibukum da agololinku baya halatta ka auri agolarka min nisa'ikum wadda matarka ta zo da ita allati da khaltum na matan da kuka tare da su sai Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum agololinku da suke cikin ɗakunanku waɗanda matikunku wanda kuka aura kuka tare da su suka zo da su to kun ga anan Allah ya ce agola wadda take cikin ɗakunanku sai wani ya zo ce banda agolar da ba ɗakin ka take ba misali kana da mata tana da ya agola ce ka auri mata tana da agola amma ba ta zo maka da agolan gida ba amma ita matar ka ce kun tare da ita ya halatta ka auri agolar ta bai halatta ba ko da kai kana da wakin toba ita tana da wakin kudu ka ga ma'ana kuna da waki daban-daban ko sai sai zamana ka auro matar ka zo da ita da wakin toba amma tana da ƴa agola tana da wakin ka tare da ita kuna zaune baya halatta ka auri waccan yar tata amma an ka duba ayat qur'ani ai Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum agololin da suke dakunan ku to amma me yasa waccan baya halatta saboda nan aya ta kalla abin da yafi faruwa ne galibin ka auri mace tana da agola tana zuwa da ita shine galibi to da haka da manzo Allah ce duk wanda ya ja tifarsa kuyala dan girman kai wannan cewa dan girman kai din nan kharaja makhrajal ghalib Shi ne galibin abin da yake faruwa ba wai dan wanda ya ja ba girman kai ba bai laifi ba kuma malamai na cewa an ka kalli hukubar ta safa. hukubar girman kai an kara da cewa Allah ba zai kalle shi ba ba zai masa magana ba yana da azaba hukubar ko wanda zai ja ba dan girman kai manzo Allah ya ce yana wuta to sai malam yake cewa fakka zalika huna alwasfu bi raf'il izari haka nan cewa daga kwarjalle ila ansabi saqaini zuwa rabin kwabri annahu min sunna cewa yana cikin sunna wa taqayyiduhu bil izar da yawanci a riwaya aka ce izar izar izar fi fi mu'zamil ahadith duna sau, ba ce as-sawb ba ba ce al-qamis ba inna ma kharaja makhraj al-ghalib an faɗa ne a babin kallon abin da yafi yawanci a lokacin mutane izar suke sawa yawanci a lokacin izar mutane suke sawa da haka sai manzo Allah ya amfani da labazin izar din ba wai dan wanda ba izar ba ya shiga ciki wannan shi ne abinda wani daga cikin magabata wani daga cikin ɗalibai ya tambaye shu'uba yake cewa kana ganin cewa da manza Allah ce izar abinda ba ma izar ba ya shiga ciki sai ya ce eh, dukkan abinda ba izar ba ma ya shiga ciki inji shu'uba ya ce dukkan abinda ba izar ba ya shiga ciki sannan ga wani asar har wayo yau daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda asar din yana cikin musnad na Imam Ahmad da al-Mu'jam al-Kabir da Imam At-Tabarani an ibn Umar hina ma qala lahu ra'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallama liman za Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganni na saki tuba tuba bina sai manzo Allah ya ce masa yabna Umar ya kai Abdullahi dan Umar kullu shay'in yamussu al-arda min as-siyabi duk abinda zai ja kasa min as-siyabi na tufafi binnari yana wuta kun ga nan ya shiga aida duk wani abin da ya shafi tufa za Allah ce duk abin da zai ja ƙasa mina siyabi na tuba to ya shiga ciki wannan littafi ɗayan wannan littafi da yake nan wani abokin mu ya rubuta shi sunan shi ahsanul aqawil fi isbati sunniyati lubsus sarawil shi yana cewa ma ka sa wando ma sunna ne ya ka da shi a ciki yana raddi ga wanda suke ta sa wando bid'a ne cewa ba ba bid'a bane domin manzo Allah ya tabbatar za a iya sawa a ƙasa kuma littafi ne littafi bi ne a haɗe ƙasa kuma ma'ajil ne raddi ne ga wani wanda ya masa raddi shi kuma ya sake mai raddi a cikin nan za ku ga ya kama ganganin malamai kan haramcin a jawon kasa قال العراقي zan karanto abin da yake imam al-iraqi ya faɗa cikin littafin sa Tarhut tasrif yana cewa yadkhul fi qawlihi fi qawli fi qawlihi saubahu da manzo Allah ce wanda ya ja saubahu to yadkhul fihi al-izaru war-rida'u wal-qamisu was-sarawil je imam al-iraqi imam al-iraqi yanzu ya kai shekara 700 da mutuwa ce faɗin manzo Allah da ya ce wanda ya ja tufashi cito ba tuba kadai ba izar ya shiga kwarjalle ya shiga rida Mayabi ya shiga riga ta shiga sarawil wandina ma sun shiga wal jubbatu wal aba da alkabba da zaka rataya wa nahwi zalika mimma yusamma sauban da duk abin da za kira tufa ya shiga inji imam al-iraqi shekara 700 baya da tauci ibnu hajar al-haytami ibnu hajar al-haytami da yazo yin sharhin hadisin huzaifa wanda manzo Allah ya kama kwaurin Huzaifa yace nan ne matsayar tuba nan ne matsayar iza sai Ibn hajar al-haytami sai yake cewa wa marra anna alladhi dalla alaihi majmu'ul ahadith ya riga gabata abinda hadisi suka nuna anna ja'ala as-sawbi wal izari was sarawil kuga yace hadda sarawil wando wal qamis ila nisfi saq sunnatu. ya nuna wannan sunna ne wa ila al-ka'bayn mubahun zuwa idan kaba kuma halal ne wa ila ma tahtahu makruhun in kuma ya kai ƙasa da idan kaba makaruhi ne tanzihan in lam yaqsid bihi alquyala in bai nufin girman kai ba yayi makaruhi wa illa in ku yayi nufin da girman kai fa haramun haramun ne da cewa magana bi inganci duka haramun inda ya wuce idan ƙaba. wannan magana ta al-imam ibn hajar al-haytami shi yayi wannan magana cikin ashraful wasa'il ila fahmi shama'il imam al-manawi shi ma da yi zo. yace wa yanbaghi an yu'lama anna fi ma'anar izari yana da ma'anar izar da yazo cikin hadisin alqamis wa sa'irul malbusati da duk abin da ake sawa wa inna ma khassa al-izara bizikri manzan Allah ya ce al-izar ne bina'an ala al-qadiyyati al-ittifaqiyya kila kan abinda kurin yazo ne manzan Allah ya faɗa zai faɗa hadisin kuma ya zo masa akan haka ya ambata ganin cewa duk izar suke sawa aw kharaja maghraj al-ghalib fa inna aghlaba malbusatihim mabi yawancin tubafinsu kanat izaran izari ne shi sa manzo Allah ya faɗa haka wa qala aidan shi dai munawi sake cewa wal hasiru anna taqsir al izari was thawbi was sarawi Takaice riga da da da wando bi Allah ya tajawaza al ka'bayn sunna wa idan ila nafsi saqi afdalu haka nan imamu sanani ya faɗa ya ce wa hukumu ghairin saubi wal izari hukuncin da abinda ba farjalla ba ba saubu ba hukumu huma hukuncin waɗannan abin wa kazalika lamba sa'ala shu'ba shu'bata muharib bin disar haka na lokacin da shu'ba ya tambaye muharib ya tambaye shu'ba yace a zakaral izar ce manzo Allah izar yace sai shu'ba yace ma khassa izaran wala qamisan ba izar yace ba ba kamis ba wa maqsudu anna at-ta'bira bis-sawb yashmalu al-izara wa ghayra wa haka ita kama ganganin malamai haka wannan kurin wata magana ce da irin yawanci in bid'a mutun ta zarfi to sai yazo har abin da yake tabbatacce ma na sunna yana kore shi yau da gobe amma magana ba wando a zamanin manzo Allah wannan ba gaskiya bane wallahu a'lam muje cikin tafsiri muje inda muka tsaya bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير نعم وبنجي الله مدوكين سركي وإن يكذبوك إذا سن قريتك يا رسول الله فقد كذبت قبلهم قوم نوح to gabaninsu mutanen annabi Nuh sun ƙaryata, wa adun da adawa, wa samudu da samudawa, wa ƙaunmu Ibrahima da mutanen annabi Ibrahim, wa ƙaunmu Lot da mutanen annabi Lot, wa ashabu Madiyana da mutanen Madiyana, ma'abuta garin Madiyana, wa kuzziba Musa an ƙaryata ma annabi Musa, fa'amlaitu lil kafirina, sai na jinkirta wa kafirai. thumma akhadhtuhum sannan na kama su fa kaifa kana ke, to yaya inkari na yaya uquba ta yaya na ya kasance waɗannan ayoyi da muka karanta lalla ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana gaya masa abinda mutanansa suka yi mai na ƙaryatawa to haka aka yi wa manzannin ma da suka zo gabanin shi da haka wannan zai sa manzo Allah ji sauki abin ya je rangwame a cikin zuciyarsa domin dama hikimar ba manzan Allah labarin annaba wanda suka gabata kenan dan a ƙara ƙarfafa shi wa na ƙusso alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuada Allah ce muna baka labarin manzanni ne muna baka labarin abin da zai tabbatar da zuciyarka dan haka ake gaya wa manzan Allah anan abin nan da aka yi masa fa an yi wa manzannin da suka gabata ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qabli kamar yadda Allah ya faɗa a wani wajen ba abin da ake gaya maka ba shi abin da aka gaya manzanni gabaninka da haka ana Allah ce wa in yukazzibuka in sun karyata ka faqad kuzzibat rusulun min qablika sun karyata ma manzannin da suke gabaninka da ayoyi ne makamantan wannan da dama anan ubangiji Allah madaukakin sarki ya fara da mutanen annabi no ce faqad kazzabat qablahum qaumun mutanen annabi Nuhu gabaninsu sun ƙaryata, ƙaryatawar mutanen annabi Nuhu, tana na a cikin ayoyi gurare da dama Allah ya mana bayani. Allah ya gaya mana yadda suka ƙaryata annabi Nuhu, wanda ƙaryata annabi Nuhu daidai yake da ƙaryata dukkan manzanni, duk wanda ya ƙaryata annabi ɗaya ko manzo ɗaya to ya ƙaryata dukkan manzanni. Sai sa Allah wani gure ce kazzabat qaumu nuhin mursalin Mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata da manzanni da haka Allah ya tabbatar da waɗannan mutane sun karyata annabi no Allah yana cewa kazzabat qablahum qaumun fa fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasjujir mutanen annabi no sun karyata sai karyata bawon mu da muka aiko suka ce mahaukaci ne a tsawatar masa mutane bangare nabi da Allah ya ambata waɗanda suka karyata su ne adawa su ma Allah ya gaya mana sun karyata a wurare da dama kazzabat adunan mursalin ada sun karyata manzanni domin manzo ɗaya suka karyata amma duka manzanni sun karyata su akwai inda suka ce yahudu ma ji ita na bi ce. wa ma nahnu bi tariki na? an qaulika wa ma nahnu laka bi mu'minina ku baka zo mana da hujja ba kuma abinda muke bauta ba za mu daina bauta ba kai mu ba ba za mu yi imani da kai ba shi da Allah yake ga mana adawa ma sun karyata na uku sune samudawa su ma saboda Allah ya gaya mana sun karyata manzanni kazzabat samujul mursalin su ma sun karyata manzanni a wani guna Allah ce fa kazzabuhu fa aqaruha suka karyata annabi salihu suka soke taguwar da yazo yace su kyale ta aya ce yau in ta sha ruwa gobe su sha sun nemi a ka musu aya ga Allah ya kawo wannan taguwa suka ce ƙarya yake idan ba asa ashqaha suka tashi marashin arzikin su suka aika shi da haka ya je ya soke ta ya soke wannan taguwa ya kashe ta mutane na hudu mutanen annabi ibrahim Allah ya gaya mana anan sun karyata su ma a wani gurin Allah ce fa ma kana jawaba qaumihi illa an qala qutuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah minan nar ba abin da wucin da annabi ibrahim ya musu wa'azi ba abin da suka suka ce mu kashe shi ko ku kona shi mun karanta wannan kissa a baya a kona shi cikin suratul anbiya ولقد آتينا إبراهيم رشده من wa kunna bihi عالمين mun karanta har inda suka ce harriquhu wansiru alihatakum in kuntum fa'ilin kun ga kenan su ma sun karyata kamar yadda Allah ya gaya mana anan baban shi ce aragiman anta an alihati ya Ibrahim baka san alloli na ya kai Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya mutanen annabi lut su ma sun karyata kazzabat qaumu lutin al mursalin su ma sun karyata suka ma ce annabi lut a kore shi ba ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum ku fitar da mutanen annabi lut daga garinku mutane na shida ashabu madiyana su ne mutanen annabi shu'aib su ma Allah ya gaya mana sun karyata a wurare da dama wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ku bautawa Allah babu abin wani bauta wanda ba Allah ba qalu ya shu'aib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una duk sallaka ce tace mu bar abin da iya muke bautawa aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ko me abinda muka ga dama da dukiyar mu dan kana yin sallah kullum sai ka ce mu ba za mu yi abinda muka ga dama ba In naka la'antar halimur Rashe, kai ne mai hakurin shiryayye Allah ce suka karyata shi qalu ya shaibu ma nafqau kaseeran mimma taqulu mu ba ma magana abin da ke faɗa wa inna lararaka fina dha'ifa wa laula rahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi aziz to duk wannan ayoyin suna na mana waɗannan mutane irin karyata wanda suka yi sai mutanen annabi Musa in mun kalli siyakin aya zamu ga Allah ya yi wa kuzziba Musa an karyata Musa ku duba siyakin ayar Allah ya yi wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaumu nuhin sai ce wa adun ai adun kazzabat wa samud ai samuda ma kazzabat wa qaumu ibrahim wa qaumu lut duk waɗannan kazzabat wa ashabu madayana su ma kazzabat to ba a ce wa qaumu musa ba da aka ce wa kuzziba musa su ba a yi atsafi ba ba a ce wa qaumi musa ba malamai suka ce hikimar nan saboda kiftawa ba su suka karyata annabi Musa ba kawai Musa bane suka karyata shi anan ma'ana ƙaunar Musa ana nabin kibtawa ba su bane Bani Isra'il ne sauran kabilun wanda Fir'auna da da jama'a su suke cikin wanda suke wahal da da da da sauran mutanen Annabi Musa kun san kuma ta ba kissa Annabi Musa mun gaya muku akwai Bani Isra'il akwai kuma mutanen Annabi Musa wanda kamar za a ce yana da alaka daga cikin su ya fito su ne kibtawa waɗannan kibtawa halda su ake yi akan su Annabi Musa ya tafa fitika Ace fir'auna ya kyale shi ya bashi su ya tafi da su to da haka anan sai Allah ce wa kuzziba Musa an karyata Musa waye ya karyata annabi Musa shine fir'auna da mutanen shi fir'auna da mutanensa fir'auna yana cewa la in ittakhasta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin in har ka riki wani abun bauta ba ba sai na rufe ka qala alam ni rabbika fina walida ba nan muka rine kana yaro karami ba wala bista tafina min umrika sinin shekaru kai a nan kana zaune tare da mu wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta kai abin da kai wa anta min al-kafirin kana cikin kabirai. yanzu ka yi butulci ka yi kai Da haka suka ce ba za su imani ba wa qalu mahma ta'tina min ayatin mahma ta'tina bihi min ayatin na nahnu laka litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin to da haka nan su suka karyata sai Allah ce fa amlaitu lil ladzi lil kafirin sai na jinkirta wa kafirai a akhadhtuhum sannan na kama su ba kai kaifa kana nakir yaya azaba ta ta kasance nan ubangiji ya nuna waɗannan al'ummudi ya halakar da su a wani gurare mana bayanin da ya halakar da su mutanen annabi nohu da me aka halakar da su mutanen annabi nohu da me aka halakar da su ruwan tufana fa a kaza tufanu wa hum ruwan doba ne ya kama su na ba abwaabas samaa'i bima'in munhamir ruwa mai yawan zuba wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir su da haka Allah halakar da su summa aghraqna al-baqin sauran ayoyi da suka gwada haka mutanen adawa fa da me Allah halakar da su wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya iska mai karbi Allah ya aiko sakharaha alaihim سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نقل خاوية ذاك متاني شبه شبه أقنتي كما أن أن ساري دبيرو يديكي لتو yake ada mutane ne masu tsawo da girma haka za ga su duk iskar ta gama da su ma tazaru min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramim duk abin da iskar ta zo kan shi ba ta bare shi sai ta mai da shi wani abin da yake kama wani karmami kama wani ita kama wani kara lokacin da iskar ta toma sun ɗauka ruwa za a yi faɗan mara auku aridan mustaqbil audiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna Allah ce bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha duk abin da Allah ya ce ta dambare shi da ta rubuta shi su haka Allah ya halakar da su kun ga mutanen annabi Nuhu da ruwa mutanen annabi hudu, annabi adawa annabi hudu su da iska sai kuma mutanen annabi salih samudawa su kuma da me tsawa wa akhadha alladhina zalamu sayha tsawa ta kama su fa asbahu bi diyarihim jasimi suka waye gare suna durkushe wa amma samud fa hadainahu fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu al'azabil huni. ƙara ta azaba ta wulakanci aka aka halakar da su sai mutanen annabi ibrahim anan malamai suna cewa galibin mutanen annabi ibrahim azabar da ubangiji ya musu anan duniya shine abinda Allah ya ambata cikin qur'ani in ka koma suka ce shine abinda Allah ya ambata cikin suratul nahl qadima karal ladina min qablihim fatallahu bunyanuhum min alqawaid fa kharra alaihim as min fawqihim wa ataahum al'azabu min haythu la yash'urun da wannan da suka yi wa annabi Ibrahim wannan abin suka kona shi Allah ce wa radu bihi kaidan faj'alnahumul aksarin. muka sanya su ne tababbu to karshe azaba ta zo ta riske su ta duniya gidajen suka rushe shine abinda Allah ya musu mutanen annabi Lut Allah ce faj'alna falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijjid Allah ya ce haka muka halakar da waɗannan mutanen muka ɗauki ƙasan muka juya ta sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama mutanen annabi shu'aib madiyana tsawa ta kama su akhazatil ladina zalamu sayha fa asbahu fi diyarihim jasimin ka allam yaghnaw fiha ala bu'dan li madiyana kama ba'ida samu to waɗannan mutane kowa zamu ga da abinda Allah ya halakar da su sai mutanen annabi Musa su ma arwa Allah ya nutsar da su watrikil bahara rahwa innahum jundum mughraquna Allah ya ce nutsar da su za'i fa atba'ahum fir'aunu bi junudi fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum abinda ya lullube su na ruwa ya zo ya lullube suka halaka a idza adrakahu al-gharq kunga Allah ce sai da yazo nitsewa ala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin wa haka waɗannan al'ummu kamar yadda Allah ya faɗa anan Allah ya ce na jinkirta musu summa akhaztuhum sannan na kama su wasu da ruwa wasu da iska wasu da tsawa wasu da kifarwa haka Allah ya musu azaba daban-daban Allah ce fa kaifa kana nakir ai fa na in inkari yaya inkari na ya kasance ana tambayar ka kai mai karatu ka duba yadda Allah waɗannan mutane yaya lamarin ya kasance babu ko shakka amsa inkarin Allah ya kasance da azaba azaba mai tsanani kuma ta zo a lokacin da mutane suka bijire li annar jazaa min jinsil amal domin abin da kai shi za a yi maka sarki ya tabbata ga Allah mai hikima masani mai sanya al'amura inda suka dace kisa Allah ce fa kaifa kana nakir kuma kada ku tsaya kuna karyata manzan Allah ba za ku gagare Allah ba in kun gama an kyare ku ba kyare ku akai ba babu shakka ba gagara Allah madaukakin sarki ku kai ba da haka Allah ya ce a gaba mai فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على قروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون له قلوب يعقلون بها قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تحمى الأبصار ولكن تعمى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نعم الله يتي فكأي من قرية يو القرية نوتي muka halaka ahlaknaha muka halartar da ita wa hiya zalimatun tana azzalima fa hiya khawiyatun ala urushiha sai ga ta ta fadi akan rufinta wa bi'rin mu'attalatin sannan nawa ce rijiyar da yanzu an bari an batta ba a ruwanta ba wani amfanin da ake da ita wa qasrin mashid nawa ne aka bari kuma na gini wanda yake babba ginanne wanda aka shafe shi aka girmama shi ma'ana bayan Allah ya gaya mana cewa waɗancan al'ummu sun karyata manzanninsu Allah ya halakar da su sai Allah kuma anan sai ya dunkule sai yake ba da labarin ya halakar da alƙaryo masu yawa a lokacin da suke azzalimai faka ayyin min qaryatin faka ayyin anan tana nabin alƙaryo nawa ne ma'ana suna da yawa ay alƙaryo da yawa ne muka halakar da su wa hiya zalima suna azzalima wannan jimla ce haliyya mana ita wannan alƙarya tana cikin halin azzalima abinda ake nufi mutanen alƙarya suna azzalimai menene zaluncin da suke kafircewa Allah ƙaryata manzanni da haka da wannan sai aka halakar da su aka waye da gidajen alƙaryun sun ruguje sun ruguje katangar ta faɗi rufin ya faɗo sannan rijiyoyin da suke garin sun zama rijiyoyi da ba su da amfani ba a wani shan ruwa da su ba wani abin da za a sha domin Allah ya riga ya halakar da haka Allah ya ce irin wannan alƙarya nawa ce muka yi wannan wa ka ayyan min qaryatin atat an amri rabbiha alƙarya nawa ce ta bijirewa umarnin ubangiji ta yi dagawa ta bijirewa umarnin da manzanni suka zo atat an amri rabbiha wa rusulihi Allah ce fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra muka yi mata hisabi mai tsanani muka yi mata azaba azaba mai muni fa zaqad wa amriha wa kana aqibatu amriha khusra ta ɗanɗani ƙarshen lamarinta wanda shine hasara a'adda Allahu lahum azaban shadida ubangiji ya tanadan musu azaba mai tsanani to haka Allah yake wa duk wata alƙarya da ta saba wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka rukun ubangijin kai yake in ya kama alƙarya tana azzalima ma'ana mutanen cikin ta suna azzalimai inna akhdahu alimun shadid ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga hadisin Abi Musa al-Ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah la yumli zalimi inna Allah la yumli lil-zalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu Allah madaukakin sarki yana jinkirtawa az-zalimi idan ya kama shi ba zai iya kubcewa ba sai manzo Allah ya karanta wannan aya da muka karanta wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid ana Allah ce hiya khawiyatun ala urushiha al-urush shine as-suqu rifi khawiya ay saqita ma'ana waɗannan alƙaryo din rufin waɗannan alƙaryo ya fado akan ginin da haka da kazo in zo garin za ga ginin ya rushe rufin ya fado wanda dai inda aka samu ruso haka zaka gani in dai an yi rufi za ga rufin ya faɗo bayan katangar da ta rushe sai kuma Allah ya ce to bayan ta zama rusashiya ga ginin ya faɗo sai Allah ya ce wa bi'irin mu'attala da rijiyoyin da aka bar su ma'ana su ma da yawa ga sunan rijiya ce zaka zo fitar da ruwa ba mai sha Allah ya halakar da mutanen shi yasa hatta guraren da aka halakar da al'umman da suka yi laifi to kai musulmi yau in ka je gurin ba a san ka sha ruwan gurin gurin ma an ga wuce aka ce ka wuce da sauri kuma ka shiga kana mai kankan da kai don kada abin da ya same su ya same ka da ka bi irin mu'attala a tsofa ce ala qarya ay wa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa kam min bi'rin attallaha bi ihlaki ahliha ija nauce muka lalata ta ga tanan amma ta zama mu'attala ba amfani da ita saboda an halakar da masu ita sai Allah ce wa qasrin shi ma nan atafi ne ai wa kam min qasrin nawa ne ginin da yake mashid kakkar ba in ji wasu malamai wasu ka ce mashid ginin da aka riga aka yaɓe shi aka yi mai shafi aka yi mai filasta akwai abin da suke filasta da shi a wancan lokaci to ginin da aka bi aka yi mai filasta to yau nawa ne irin wannan ginin gashi nan da yawa mun bari a nan mun kalli aya farkon ayar ya nuna mana gidajen alƙaryar sun rushe sannan a gaba kuma Allah ya ce wa qasrin mashid ga kuma wani gini kasar shine babban gini kamar irin yadda sarakuna suke yin fada da kuma irin irin masu mulki shi shugabannin kasa zaka ga falo zai ci mutum 150 an jera kujeru an yi gini gini kuma za ga an ɗaga katangar shine kasarin mashe suka ci ana nabin gini wanda yake murtafi kuma wanda yake mai karbi aina mata kono yajrib komul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada waɗanda aka shafe aka gina aka karfafa su tunan aya ta ce wasu rushe wasu kuma suna tsi to wannan anan babu tanakul abinda ayoyin suke gwadawa akwai gidannakin da sun rushe akwai kuma waɗanda ba su rushe ba suna nan kamar yadda Allah ya faɗa a wani wuraren akwai ma'ana an kaje zakatar da wasu rushe wasu kuma suna nan ba su rushe ba suna nan a fiye a yadda suke da haka nan ya danganta ga nau'in garuruwan da gidajen akwai wanda za ka je kan da duk sun rushe akwai wanda kuma ba su rushe ba to ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku tuna irin wannan alƙarya din sai Allah ce afalam yasiru fil ardi yanzu ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba ashe ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba fatakuna lahum qulubun ya zama suna da zukata yaqiluna biha da suke hankalta da su aw azanun ko suna da kunnuwa yasma'una biha da suke ji da waɗannan kunnuwa din fa innaha la ta'mal absar sani fa ba gani bane yake makancewa walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukatan da suke cikin kirji su ne suke makancewa ana Allah yana ga waɗannan kafirai na garin makka waɗanda suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya dace su yi tafiya a bayan ƙasa su kuma tafi tare da zukatansu da hankalinsu don su ringa lura suna hankalta su buɗe kunnuwansu don su ji me yake faruwa kada su yi tafiya kurin ba tare da hankali ba da tunani anan ana ana magana su wuce su tafi inda aka kashe mutanen annabi sale inda aka halakar da mutanen annabi lut inda aka halakar da mutanen annabi hud za su samu garin ba kowa za su samu Allah ya shafe inda za su kira ba wanda zai amsa saboda me aka yi musu aka karyata manzanni wa ubangiji idan sun je su yi tunani da hankalinsu su gane cewa karyata annabinsu da kin yin imani da shi shi ya ja aka yi musu wannan to su ma fa wannan abin zai iya samu su wannan abin zai iya samu za ka su kiyaye abin da zai faru a wani gurin Allah ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu allazina min qablihim dammara Allahu alaihim Allah ya ke su dammar Allahu alaihim sai Allah ya ce mai walil kafirina amsaluha kafirai suna da kwatankwacin irin wannan abu wani gurin Allah ya gaya mana cewa suna wucewa wa innakum latamurruna alaihim muslihin wa bil layl afala taqilun kun wuce da saba kun wuce da daddare ku da hankali har yanzu mada'in qaumi salih yana na a Saudiya a Tabuka ka kama ka tabi hanyar Tabuka zaka wuce ta gurin haka guraren duk suna nan ku je ku bi ta irin waɗannan gurin ku gani mana da haka Allah ya ce wa innahuma la bi imamin mubin wa innaha la bi sabilin muqim Allah nuna guraren suna nan kuna wuce ta guraren ku je ku dau izina mana anan ubangiji yake cewa a fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha suna da hankali da suke hankalta zukata da suke hankalta da su haka wasu malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna mahallin hankali a tambaye ka ina hankali yake a jikin mutum sai ka ce yana zuciya dan Allah ya ce fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha ay yaqiluna bi hadhihi alqulub ashe da zuciya yake hankalta kace mahallin hankali zuciya kamar yadda ayar ta nuna mahallin ji aw azanun yasma'una biha da kunne ake ji sai yana mara da zuciya yake hankalta wasu suna cewa a'a hankali ai yana cikin kwakwalwa kaga in kan mutum ya bugu sai hankalin ya gushe da za a kwada mutum la qaddar Allah kwada wani can wani abu sai sai sai sai kokodan sai ta uwa sai ga dan ce ai kokodan ta ta tabu yanzu ma masu duba masu tabin hankali ai masu masana kokolwa ne ko likitocin kokolwa ne ba wanda ya karanci harkar kunne ba ko ido ko wanda ya ya ya karanci harkar ciki ko kashi a'a wanda ya karanci harkar kokolwa to amma nan ga aya ta nuna kuma mahallin na zuciya ne wannan matsala ce da an samu maganganu a kai su dai malamai a nan a ƙarƙashin wannan aya a gurin tafsiri suna nuna mahallin yana nuna mahallin hankali shine zuciya kamar yanzu ka ji abin da ƙurtubi yake faɗa ba ta kuna lahum ƙulubin ya biha sai ce azafal aqla ilal alqalbi Allah ya raba hankali zuwa ga zuciya li annahu mahalluhu dan nan ne mahallin kama anna sam'a mahalluhul uzn kamar yadda ji wurin jin shine kunne haka nan allamatin shankiti abin da ya faɗa kenan haka nan in ban manta ba a sauran malaman tafsiri suna kawo da yawa sai dai shi ibnu ashur cikin at-tahrir wa tanwir shi kuma sai ya kawo akasin wannan yace an yi maganar zuciya ne saboda ita take raba jini jini kuma yake tafiya a kwakwalwa da guraren duk da yake bi to idan ta tabu kaga ba za ta raba abin da ya kamata ta bayar ba sai hankali ma ya tabu da haka shi kamar yana da yana ganin hankali ba nan yake ba da haka wannan matsala ce da ga shirya abin da Qur'ani ya faɗa kuma ana bincike yadda gobe za iya samun ƙarin bayani da yadda lamarin yake Shirya Alƙur'ani da abin da ya faɗa gaskiya ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla da haka yanzu ko da bincike zai zo ya tabbatar cewa ai kwakwalwa ana hankali yake to ba za mu karanta alkur'ani ba sai mu ce to yadda aka yi binciken ku ne ya gano kela a iya ka-yake, amma in kun tsananta bincike za ku gano cewa tushen shi daga zuciyar ne tunda alkur'ani ya faɗa da haka a ci gaba da bincike za a gano sai a gano tushen shi daga nan duk in kana bin alkur'ani za ka ji inda za a yi magana kiyayewa cewa hankali zuciya ake magana wa? ba a magana kwakwalwa zuciya ake magana nan ne mahallan da yake irin waɗannan masayin ɗin kada mutum ya yi Sauran fitowa ya ce wannan aya ai ba daidai ba ce kaza da kaza a tun ya bi a hankali ko da bincike ya tabbatar hankali yana kwakwalwa to a ci gaba da bincike za a gano alaƙa shi da zuciya kamar yadda wannan aya ta gwada idan yana da kamar yadda shi ibnu ashir yake nunawa yana da hankali yana da alaƙa da zuciya to kila shi yasa Allah ya raba abin zuwa ga zuciyar saboda ita ce tushe kila kuma anan yake kame da sauran malaman tafsiri suke faɗa wallahu a'lam sai Allah ya ce fa inna la ta'mal absar idanuwa ba su suke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukata da suke suke cike cikin kirji su ne suke zama makafi mana wanda gabe da ido ba shine makanta a shari'a wannan ba makaho bane a shari'a makaho ne a halitta baya gani makaho amma a shari'a addini wannan ba shine makaho ba makaho a addini wanda baya ganin gaskiya ko da daga irin shi ya bi kowa manyan idanu amma an karanta mai gaskiya baya ganin ta in an kira shi wa gaskiya baya amsawa to zuciyar ta makanci wannan shine hakikanin makanta amma makanta ta ido wannan makanta ce ta ta halitta makanta ce ta duniya a duniyance wanda ya zama kaho to yana cutuwa sosai fiye da wanda baya ji fiye da wanda baya ji a duniyance makaho ba abin da zai gani sai dai abinda Allah ya kimsa mai iya ganewa baya hana ya gane hanya yau da gobe ya gane hanya wannan Allah zai iya kimsa mai wannan yau da gobe ya gane ka da magana ce wane ne da ya rike hannunka ya ce wane ne duk waɗannan abuwa Allah zai iya kimsa musu amma baya gani a duniya yana da cuta babba rashin gani cuta ce babba wadda za ta tausaya mutum da rashinta amma addinance kuma baya rasa komai makafi haddata alqur'ani suna nan bila adadin makafi manya-manyan malamai tun daga sahabbai har ka kawo yau ana samu ga makaho mufti na saudiya yanzu sheikh abdulaziz bin abdullah ali sheikh makaho ne mai yin huduban nan ta arafa wanda ya ga yadda yake huduba arafa zaka san alqur'ani ya zauna kan shi kaga baya gani ma bari ya rubuta amma in zai kawo aya duk inda ya shiga cikin qur'ani zaka je na karantawa ya haddace qur'ani kamar ruwa Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz makahu sai masu ido su rubuta littafin sai a aika mai a ce malam a duba ai mana gyara <laughs> baya gani sakataren shi zai karanta masa yana da sakatarori da yake tafi amfani da su akwai mutum biyu ko uku haka wanda suke su ne suke karanta mai abuwa in karatu zai su za su buɗa to shi sakataren yana karanta shi kuma yana riga da kwakwalwar kuma shi ne malamin ba sakataren ba <laughs> shi mai idan shi zai buɗa ya karanta mai ce qauluhu ta'ala abalam yasiru bil ardi yani yana karanta mai yana ji wani wani an yi sai ce dakata dakata nan kuskure ne yara mai littafi ba haka yace ba kaza da kaza da kaza kamar yadda wa fata bari yana da talika da kan fata bari duk da bai gama ba makahu ne gabanin shi malamai nawa aka yi makafi kaga a bangaren addini makahu ba ba ba ya cutuwa zai iya yin karatu ya tumbatse kai wani abu amma a duniya ba amma kaga in ka bi tarihi in ba yanzu da zamani ya zo ba da wuya ka samu wani wanda baya baya baya jin magana a ce malami sai yanzu da aka samu hanyoyin karantar da su da waye amma can shekarun baya sai dai ka ji an ce makaho makaho makaho saboda shi wanda baya ji ya za karantar da shi muna muna yara muna da aboki kurma an makaranta allo yake zuwa to amma mun da sai yana zuwa ne dai to ya zai karantar da shi malamin eh kaga zai yi sallah ne kamar yadda gana yi sai dai yanzu da zamani yazo yanzu ilimi ya zo akwai hanyoyin da ake bi a karantar da su amma yadda haka eh, amfanuwar da suke samu ta ilimi na addini ko na zamani ba su kai makafi ba ba su kai makafi ba har a ilimin zamanin makafi sun fi su samun ilimin da kuma kwarewa a ciki da yin fice a ciki biye da su kaga su adu suna gani amma ba sa ji amma makafi ta nan ta duniya sun fi su cutuwa amma addinance kuma waɗancan sun fi su cutuwa to kaga nan Allah yana gaya mana hakikanin makanta ita ce ta zuciya shi sa za ga wani ga dalilai bayyanannu ga hujjoji ga komai amma baya ganewa duk abin da za a faɗa ba zai gane ba saboda zuciyar ta riga ta makanci. ubangiji Allah ya raba mu da makantar zuciya Allah ya raba mu da makantar ido ma gaba daya duka makantar ba wanda ai ake so ubangiji Allah ya kara mana lafiya Abin da yake na daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik